في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن أملا kaji magana Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa Allah shi ya halici sammai da ƙasa fi sittati ayyamin a cikin kwana shida sai ya ce ni wa kana arshuhu anan mayi, amma kuma gadon shi a kan ruwa yake kaji wata hikima irin ta Allah da gado da kujera ga al'ada wani fi girma gado ya fi girma to sai kuma ya ce kujerar shi kawai in aka ɗauko za a aje ta duniya cikin duniya ba filin wasi a kursiyu hussamawati wal ardu kujerar shi ta wace sammai da ƙasa babu inda za a aje kujera Allah cikin sammai da ƙasa sai ya ce to kuma shi gadon nashi gadon Allah ɗin akan ruwa yake to dan uwana tunanin ka nan ya ƙare to a ina ruwan yake in ka ce to ruwan nan ina yake tambaya farko sai mu ce ni zaka Ya ce to dan me yayi wannan Ya ce ya yi ne kum ayyukum ahsanu amalan shi ma an yi ne dan ga cikin ku wane ne zai kyautata aiki yayi abin da Allah ke so kuma wata hikima irin ta Allah a duk lokacin da ya jaraba ka duk abin ibada da ka san Allah ya ce a yi Allah ba ya yi shi a matsayin yana son abun ba ne a matsayin jarabawa ne ba bukata yake da shi in kai sallah Allah ba wata bukata yake da ita ga sallah da zai yi da ita ba a'a azumi da kai Allah ba bukata gare da azumi yana so ya yi wani aiki da shi ba a'a zakka da aka sa ka yi ba bukata Allah yake da ita ba jaraba ka aka yi ka yi a baka ladai amma Allah ba wani abu zai yi da shi ba kamar yadda mai jarabawa idan ya rubuto muku kai in dan makarantar larabci ne aka ce to ranar exam za a imtihan a ce to muna son ka kawo bambancin jimla fi'iliya da jimla ismiya sannan a rubuta maka a ce to ana so ka kawo jimla wadda take mubtada da khabar a samu mubtada guda ɗaya amma khabar ya zama guda biyu in aka jera maka wannan shin malamin da ya ma jarabawa yana so ne shi ya ƙara ilimi ko kuma bai san abun ba yana so ya san shi a ya sani to don me yi ma jarabawai don ya ga shin wannan abu da yake koya maka kace ka gane shin ka gane ko baka gane ba to shi ma da aka ce yi sallah kai azumi kai zakka don Allah ya ga alkawarin nan da kuka yi kace zaka bauta mashi ka yadda ko baka yadda ba amma Allah bai da bukata wai ko dan kayi azumi ya dauka ya cike wani gurbi nashi ko dan kayi zakka dukkan su ba wanda yake da bukata da su kuma a lokacin da ya jaraba ka ya ce ka yi abu ba gaba ka yake kallo ba a'a zuciyar kawai in zuciyar ta zo yi gaba ta gaza ansawa Allah ya ce ya ansa amma kuma wata hikima in gabar ta zo ta yi zuciyar bata ansa ba ya ce bai so kaga ashe ba aikin yake so ba jarraba dai ba bukata yake da ita ga aikin ba tunda idan ka zo yin aikin da Allah ya saka zuciya na so sai gaba ta gaza sai ya ce ya amshi aikin amma kuma sai ka zo ka yi aikin amma zuciya bata ansa ba gashi ka yi abun sai ya ce kuma bai so tuna Ibrahima mana lokacin da aka jarabce shi wa izibtala Ibrahima rabbuhu wa izibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin mahimmanci. Allah ya ce ya jarabci Ibrahim da wasu kalmomi sai ya cika kalmomin yadda ake so waɗanne irin kalmomi ne daga ciki akwai Allah ya sa Ibrahim ga ɗaya Allah ya bashi sai da aka bashi ɗaɗan ya girma ya isa aiki sai Allah ya ce to Ibrahim ina so ka yanka ɗan nan Gulamin فبشرناه بغلام حليم bi Gulamin. bashi albishir da ɗa mai haƙuri falamma balaga falamma balaga ma hunsa ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni abawka fanzur ma za tara falamma balaga ma lokacin da ya isa aiki tare da shi tare da wa tare da Ibrahim shi dan ya isa aiki tare da Ibrahim shine Isma'il qala hmm. sai shi ibrahim ya ce ya bunayya ya kai karamin dana in ya a manami na gani a cikin bacci an ya azbahu ka ni zan yanka amma fanzur ka duba ka ga ma za ka rami ka gani yaya kaddaro da kanka kai babanku ya kira ka ya ce to gaskiya a mafarki na an ce in yanka ka yaya to me ya faru قال يا sai shi ɗan ya gaya ma Ibrahim ya ce ya abati ya kai baba if alma umar aikata abin da ake umarta ka yanka kawai baba sata ji duniya insha Allah ta ji duniya insha Allah min aswa duni da sannu za ka same ni in sha allahu in Allah ya yarda ka same ni mina na daga cikin masu hakuri to ni Allah ya kalla ya kalli zuciyar Ibrahim ya kalli zuciyar Isma'il duka